Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Yau shekaru ashirin kenan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanya rana 21 ga watan Fabrairu na kowace shekara a matsayin ranar harshen uwa. Rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yanzu haka kashi 43 na harshina dubu shida da ake amfani da su a duniya na fuskantar barazanar ɓacewa baki ɗaya saboda dalilai da dama da suka hada da rashin amfani da su da kuma waɗanda suka fahimce su kana da taskance su a shirinmu da ya gabata mun kawo muku rahoto kan yadda wasu mutane suka yi watsi da harsunansu na uwa da kuma abin da masana ke faɗi a kai ga kaɗan daga cikin dalilan da wasu suka bamu a wancan shirin yaren shi ma karan kanshi ni din ma ba iyawa na iya ba wane yare ne kuke sadarwa tsakanin ku da su na zaɓi turanci domin gaskiya yaro zai fi iya abu a makaranta da wuri abin da ya sa na guji yare na gaskiya ina samun tsangwama dun da na tashi ma ba yar yare na na aura ba na mai da kaina bahaushe ba ni kaɗai ba na ga na kalli mutane da yawa a cikinmu to yau za mu ɗora inda za ku ji mr polycarp dajan na jami'ar jos yana bayani kan yadda matasa suka fi rungumar turanci a maimakon yarensu na asali. kaga kamar yara samari da yan mata idan ba su yi turanci ba to kaga an basu a kenan su sun zama dai kamar irin yan mutanen da kenan ana dauka cewa turancin nan idan ka iya ko kuma dai ana ji kana yi dai kai ko da dai kana dan shi da yin kana kwabawa ne dai kawai duk dai an san cewa eh to wannan fa mutumin zamani ne yawo akwai kuma kaga ga ishu din na zancen makaranta idan aka zaka je zaka je makaranta ko ka je university kai duk dai wani makarantar da zaka yi dai zaka foda daga primary school ka gane zuwa maybe a ce sakan. secondary ko kuma dai university da dai kaga ba ana ana yawan ana yawan neman english yawa as a subject cewa sai duk mutumin ya fasin english da kuma sauransu kamar su mathematics da dai sauransu amma kaga ba ba a yawan tambaya akan baby ko a harsunan Nigeria ba wanda yake kula da wancan saboda to ma eh, ko ka iya yaran ka ma ina zai kai ka kaga abin kenan Farfesa Yakubu Magaji Azare na Jami'ar Bayero da ke Kano ya yi ƙarin haske kan muhimmancin harshen uwa da kuma dalilin taskance shi. Ah, to, shi in aka in ka ji an zancen harshen uwa wato suna ne da aka ba shi cewa harshen uwa ɗin. Ah, abin da ake nufi a nan ana magana ne akan harshen ka da ka tashi da shi. Harshen da ka tashi ka rayu a cikinsa ma'ana harshen da ka fara koya a rayuwarka. harshen da ya zamanto shine harshen da ka fara mu'amala da shi a rayuwarka ya zamanto gina tunaninka da komai da sarrafa tunaninka da sarrafa rayuwarka da komi da kominka a cikinsa ka tashi shi ake nufi da matsayin harshen uwa to sannan baya ga haka shi harshen uwa din nan da ake faɗar harshen uwa harshen uwa harshen uwa ake ganin wato muhimmancinsa ya isa idan ka kalli al'ummomi wato duk inda al'umma take zaune za ka tarar cewa tana da harshen ta da take amfani da shi wanda harshen da take amfani da shi shine tamkar harshen uwa to kasancewar idan al'umma suka bar shi ba su rike ba su masa riko da muhimmanci ba zai iya samun nakasu ko kuma zai iya lalacewa ko kuma zai iya samun tasiri daga waɗansu bakin al'ummomi shi yasa ake kokarin nuna irin muhimmancinsa ga kowace irin al'umma ta rike shi. Mazi Obinna Oparuba da ya fito daga kabilar Ibo a Najeriya ya yi mana bayani kan dalilin da ya sa mutanensu suka rungumi turanci maimakon harshen Ibo. Eto eh su suna ganin tun da turanci shine yaren wanda ana ganin sun ci gaba. yaren da ake koya a makaranta da shi ake harkan gwamnati da siyasa da hada-hada na yau da kullum a kota ina a ita najeriya da kuma wurare daban-daban a duniya to su suna ganin wannan yaren shi mafi mafi inganci a dinga duk wani harka da shi to kuma suna ganin namu yaren ibo ba yaren da ya ci gaba ba ne a ganin su shi yasa suke koya ma yaran su ingilishi suka bar namu a baya kuma abun ya zama babban damuwa yanzu don kowa da kowa ma ya kamata ce ya iya yaren nasa kowa da komin yaya ko iya yaren nasa amma namu kaga yanzu zama mana damuwa don iyayenmu sun gaza koya ma yaranmu To shin kwarewa wajen amfani da harshen uwa na yin illa ne wajen koyon turanci ko kuma wani yare na daban? Wannan ita ce tambayar da muka yi wa Mr. Polycarp Dajan na Jami'ar Jos. ni a matsayina na mai koyarwa da akan ina koyar da hausa da kuma other courses a linguistics kamar semantics and grammar generally mm. muna muna ga wa ɗalibanmu cewa idan ka iya in ka ɗaya yaran ka bai hana ka koyan turanci ba bai hana ka koyan ah, yaren faransa ba bai hana ka koyan ah, yaren jamus ba kaga so babu wata lo ko kuma dai wani wani wani doka dan ka iya yaran ka ko ka iya yaran ka sosai ko kuma dai harsunan Najeriya wai ba ka iya turanci da kyau ba a'a kamar ni haka na iya yare na amma ko na iya turanci sosai na kuma iya Hausa ina kokari na dai inda kaga yanzu na lallaba <laughs> na iya kuma Faransa yaren Faransa to kaga yanzu advantage ne kaga sai ka samu wanda yake da shi ya iya ya iya turanci ne amma bai iya bai iya maybe bai iya harsan eh, garinsa ba bai iya hausa ba bai iya dai kawai gashi nan a lungude yake wannan kuma ba kyau malamin ya ce kin amfani da harshen uwa na matukar barazana ga irin waɗannan harsuna ai daddai inda ake bi da yaruka yarurruka dai saboda kasu muna ki muna ce da shi eh kasu bace a linguistics dai muna ce da su language endangerment kenan wato idan ba ka yi amfani da yarenka ba nan da shekaru hamsin haka idan aka ci gaba da rashin amfani da eh, su harsunan Najeriya za ga cewa gaskiya za su bace ai ai ana da yarukan da suka fi sun harsuna sun fi sun fi yanda muke da shi yanzu a duk duniya dai sha akwai harsunan da suka suka suka mutu ana ce da su diya yet yawa sun suna da yawa mace ina ga daga last 10 years zuwa yanzu ina ga idan aka kirga harsunan da suka mutu kai suna da damu wani binciken masana ya bayyana cewa harshen hausa shine na goma sha ɗaya da aka fi amfani da shi a duniya to ko me yasa wasu hausawa ke kyamar hausan yayin da suka rungumi wasu harsuna na daban <laughs> malam bashir wannan sha'ani a ah, al'amari ne babba Ah, na ganin yadda mutane suke in ka dawo mu a gida kenan in ka dawo kana kallon yadda mutane a waɗansu lokuta suke ganin kamar ah, nuna harshensu kamar wani abin gazawa ne kullum bari in faro maka daga can sama ɗazun nan na yi maka magana akan cewa wato ƙasashen da suka da kowaɗanne ƙasashe ƙarfi a duniya suna tsayawa kai da fata akan harshensu bayan sun tsaya ɗin suna ɗaukar kuɗi maƙudai wajen ganin sun yaɗa harshen su a bayan ƙasa domin duk lokacin da ka mamaye al'umma ta fuskar harshenta to shigarta ta fuskar tattalin arzikinta da fuskar tunaninta da fuskar yadda za ta take gudanar da al'amuranta da lalata mata al'adunta da lalata mata yanayin rayuwarta abu ne mai sauki daga lokacin da aka mamaye harshenta to ƙasashe da dama a duniya suna ta kokarin ganin cewa ta yaya za su bunƙasa harshensu ya yi mamaya a sauran sassa na duniya domin su ƙara ƙarfi yawan masu magana da harshen ka yawan ƙarfinka to idan alal misali kana kwaikwayon waɗanda suke magana da harshen ingilishi ko kana kwaikwayon waɗanda suke magana da harshen faransanci ko kana magana da waɗanda suke magana da harshen sinanci to su kansu da kake kwaikwayo su ƙoƙari suke yi su faɗaɗa nasu kai kuma kana ƙoƙarin ka saki naka babu laifi ka koyi harshen wani amma kuma kullum ka yi riko da naka sai dai wani abin bakin ciki kamar yadda ka faɗa akan samu waɗansu mutane daga cikinmu waɗanda saboda wayewa ta zamani ko kuma saboda wani tunani suna ganin kamar yin amfani da harshensu su ko kuma nuna kansu a matsayin masu harshen su ko kuma kokarin bunƙasa harshen su kamar wani abu ne na koma baya bayan kuma ba ka da wani wuri da za ka taɓa shiga a duniya ka zamanto ka karfu fiye da cikin al'ummarka duk inda za ka je yau ga misali duk iya misali duk iya ka to ba fa za ka taɓa zama ba ture ba duk iya ka ba fa za ka taɓa zama ba faranshi ba misali to kaga a nan su da kake kokarin kwaikwaya kokarin bunƙasa nasu suke kai kuma me kake wa naka idan ka bi wannan hanyar za ka yi batan bata kankan kai bakka da nakan kuma bakka da nasu. To masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri. Idan Allah ya so a makon gobe za mu ɗora. A madadin Farfesa Yakubu Magaji Azare na Jami'ar Bayero da ke Kano, da Mr. Polycarp Dajan na Jami'ar Jos, da Mazi Obinna Oparuba, da wakilanmu Ahmed Alhassan da Tasi'u Zakari, da sashen Hausa na Radio France International. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.